Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin jerin ƙasashen da suka saba sayan kayayyaki irin su mai, ƙarafuna takin zamani da dai sauransu daga ƙasashen ƙetare. To sai dai sakamakon yakin da ke faruwa tsakanin Rasha da Ukraine a halin yanzu masana sun yi hasashen cewa matsalar yunwa za ta ƙaru fiye da yadda ake tunani. Akan haka muka ji ta bakin Malam Nazifi Adamu, wani manomi a Najeriya da ya bayyana ƙalubalen da ke gaban manoma. Matuƙa gaya bana za mu fuskanci ƙarancin amfani sakamakon rashin taki a hannu. Kuma rashin taki a hannun nan yana da alaka da tsadarsa da a yanzu ba ma iya zubawa akwai guri da nake nomawa a da idan na tashi nomawa nakan yi amfani da taki buhu shida amma a yanzu amfanin ya tu gashi amma kuma yanzu takin kwata-kwata buhu uku da rabi aka samu aka zuba wanda yake buhun taki ɗaya ya ninka mana abin da muka saye shi bara har ya dora daga inda muka saye shi mun kuma je ta bakin da ta Isa Abdullahi masani kuma mai sharhi kan al'amuran da suka shafi tattalin arzikin ƙasa a Najeriya ga abin da yake cewa abin shekarar da ta wuce ana taki ya yi tsada ya yi tsada ake sai da taki naira dubu goma sha biyu dubu goma sha uku kafin mu a fara noma dubu takwas dubu bakwai to amma yau taki dubu talatin yuriya wasu wasu takin kuma dubu ashirin da bakwai da biyar wasu dubu ashirin ya kamata a ce muna da cibiyoyi da kamfanoni waɗanda suke yin takin nan a cikin gida Najeriya ba sai mun samu alaka da ƙasar Ukraine ba. A nashi bangare ƙwararren kan harkar noma a Najeriya Yunusa Isiyaku ya faɗi cewa takin da gwamnati ke saida wa manoma a da cikin farashi mai rahusa ya samu kutse daga masu gurɓata shi abin da ke rage amfanin noma da ake buƙata. Gaskiya za a iya samu yunwa kwarai da gaske dan ba mataki ba kuma matakin da ya kamata a ɗauka shi ne ko na gaba da tallafi kwarai da gaske wurin samar da wannan takin ne saboda takin takin wato kuɗin takin ne zama ya ɗan zo kasa kamar wanda aka kwaɗaita musu tun da yanzu wannan takin da ake kira ɗan Buhari ɗin yanzu in kun tambaya za su ana sai da shi kusan dubu goma sha kuma a asali dubu biyar da ɗari biyar gwamnati ta tsara za a ba talakawa kun gani gaskiya barazana mai kwarai da gaske kuma zai kawo karanci abinci sakamakon yakin da ke tsakanin rasha da ukraine da matsalar tsaro da najeriya ke fama da shi ga batun matsalar tsadar man fetur da na diesel masana na ganin idan aka yi sakaci wajen ɗaukar matakan samar da taki na gargajiya ba shakka ƙasar za ta shiga mawuyacin hali kamar yadda masani kan tattalin arzikin ƙasa nasur marmara ke cewa kamar dai na gaya miki shine canza akala daga dogaro da hanyoyin sinadaran yin takin gaba baki da kasar waje da rabuwa ma da magana shigo da shi a sai magana blending wani shi aka fi dama Najeriya a diversifying hanyar nemo takin ta zama an nemi hanyoyi da yawa na samo sinadaran ai kokarin haɓaka kuma hanyoyin da ake iya samar da taki na gargajiya daga hannun manoma. Ministan ayyukan noma da raya karkara a Najeriya Dr. Muhammad Mahmud Abubakar ya ce gwamnati na iya ta wajen tunkarar matsalar. Najeriya ba ta zauna kawai ta yi shiru ba. A mai girma shugaban kasa ko a lokacin da aka fara wannan ake ganin kamar zai iya zama abu ya bada umarni. Mun yi zama don mu duba me Najeriya za ta yi don ta tabbatar wannan matsalan rashin takin ko kuma rashin isasshe bai kawo matsalan karancin abinci a ƙasar nan ba. Na biyu kuma mu tabbatar mun ci gaba da bunƙasa namu harkar noman ta hanyoyi kamar haka. Mu kama mu yunkurin ci gaba da kirkiran taki wanda zai taimaka ya cike gurbin wanda ba za a samu daga Ukraine ba. Musamman akwai taki wanda ba lalai na irin sinadarin bature ba. Akwai ma'aikatu da ita tamu da kuma ta muhalli duk ana irin wa'annan taki din. Cikin wani rahoto da hukumar abinci da fannin ayyukan noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar, an yi gargaɗin cewa 'yan Najeriya miliyan goma sha tara hudu na iya fuskantar matsanancin karancin abinci a tsakanin watan Yuni da Agustan wannan shekara ta dubu biyu kuma an kiyasta cewa farashin kayayyakin abinci zai karu a yankin Saharar Afirka da kaso talatin zuwa arba'in kan sauran yankunan duniya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.